Mr. President, ina so ka faɗa wa mutanen Najeriya abin da ka saba faɗa musu. <laughs> Ka faɗa musu ina saurarar ka. Ni dai ba zan ci amana ba. Ah, Na. To amma satin da ya wuce me ka faɗa majalisa? With regards to Kano, I have directed the enforcement of a total lockdown. Amma Mr. President, ka san halin da mutanen Kano suke ciki? Ina so kowa ya ji a jikin shi. Oh, Mr. Speaker, what kind of plan is this? Kaga dakata, ban zo kanka ba. <laughs> amma ai buwai me zaka iya cewa akan abin da Mr. President ya faɗa mutum mai tunani ne in kana da tunani kana da hankali sai kai tunani ina rubado to amma doka akan wata aiki a Najeriya doka ba ka ji ta akan dan masu mulki ba na sani ai amma wannan bulgudaji ka zauri mutum da wanda suka apply na neman aiki a next level aka hana su 3 million people apply amma me ya faru da tallafin dubu goma da dan wata ya bayar 10000 And now budget office, they, are, they plan to reduce it to 5,000.